أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد mu عليكم ورحمة الله masu kallonmu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri na musamman wadda ke zuwa muku da gidan wannan talabijin na sunna tare da mu akwai babban malamin mu wadda ke amsa mana waɗannan tambayoyi na azumi shine malam ibrahim adam disina wato malami ne a kwalejin horon malamai na azare kuma babban limamin masallacin juma'a na masjidun rahama gafarta malam muna maka barka da zuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam tambayarmu na yau shine muna tambaya akan mutumin da zai gaya ma uwansa cewa ramadan al-karim wai me ke hukuncinsa a musulunci ka gaya mutum haka a matsayin gaisuwa na'am bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa yan uwa masu ganin mu da sauraron mu ko ina kuke muna ƙara jaddada muku sallamar musulunci min jadid assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cewa dan uwanka musulmi ramadan karim a matsayin gaisuwar azumi ko wani lafazin da ake amfani da shi eh, don gwada ɗoki da farin cikin cikin azumi wannan kamar yadda muhammad salih al-usaimin al'allama ya faɗa cikin tara cikin littafin da aka tattara fatoyinsa mm. cikin abin da ya amsa akwai irin wannan tambaya sai malam ya ce cewa mutum ramadanul karim kuskure ne don wannan lafazin farko babu shi a gurin magabata magabatanmu duk da cewa sun san kalmar ramadan sun san kalmar karim amma ba sa haɗa su su gaida musulmai masu azumi da su na biyu waɗannan kalmomin in ka ɗauke su a larabce wato akwai hatsarin siffanta ramadan da karim ɗin domin kalmar karim eh, ma'anarta shine shi mai ba da karamci mhm. mai sa karamci kamar ramadan mai sa karamci generous hmm. wanda kuma ka san shi ramadan baya iya sa komai baya iya hana komai in kana so ka ce ramadan mai daraja a larabci ba haka za ka faɗa ba ah, shi malam ya ce idan mutum na so ya gaida dan uwansa da wani lafazi na musulunci hmm. a ramadana to sai ya ce masa ramadan mubarak hmm. ma'ana watan ramalana mai cike da albarka ina maka fatan albarkar da ke cikin wannan wata ta safi ta shafi ka ya ce wannan zance akwai magabata da aka samu da suke gaida 'yan uwansu da irin wannan lafazi amma ramadan karim wannan gaisuwar gaya ce ba ta da matsuguni a ma'ana a musulunci ba ta da matsuguni a gurin magabatanmu wallahu ta'ala a'alam malar tambayar mu na biyu ita ce wacce malam muhammad mustapha ya yi akan mutumin da ya ɗauki azumin ramadana ba tare da niyya ba malam mustapha abu ne mai matukar wahala a ce mutum kuma ya yi azumin watan ramadana ba tare da ya yi niyya ba kamar yadda aka faɗa aka maimaita niyyan nan ba sai mutum ya ce na yi niyyar azumi ya faɗi ta haka ba hmm. da larabci ko da hausa in ya kudurta wa cewa yana shirye-shiryen zai ɗauki azumi ko yana nufin zai ɗauki azumi shikenan mm-hmm. wannan ya riga ya yi niyyarsa shi ya sama abin da muka amsa a kwanakin da suka gabata matsala ce ta cewa ina mutumin da bai kwana da niyyar yin azumi ba mm. tunda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce la siyama liman lam yubayyit siyama min al-layl ko la siyama liman lam yujmi siyama min al-layl mm. babu azumi ga mutumin da bai ɗauko niyyar azumi tun gabanin ketowar alfijir ba domin duk wani lokacin da ya zo gabanin ketowar alfijir hmm. sunan wannan lokacin dare a larabci to in haka ne shine ma malamai suka shiga kaiwa da komowa kamar yadda a darasar da suka gabata muka faɗa to amma idan a ce kuma an samu mutum gaba ɗaya bai kudurta a ransa ba cewa yana azumi hmm. bai sa wa ransa cewa yana azumi ba sai da gari ya waye kawai sai dai ya ci gaba da zama a hali irin na mai azumi ko ma sai da gare waye kawai sai ya ce na azumi bai ma sa wadansa cewa zai azumin ba hmm. to wannan kan ka san bai da azumi saboda niyya ai shar'in daga cikin shar'in mai karban azumi karban ayyuka ma baki daya dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innamal a'malu niyyati wa innama likulli imri'in ma nawa hmm. kowane aiki dole sai ka hada shi da niyyarsa wallahu ta'ala a'lam a masu kallon mu da sauraron mu kamar da muka saba faɗa muku cewa duk mai bukatan yin tambaya ya duba akwatin talabijin ɗinsa akwai nambobin waya wadda suke gudana so a jikin wannan wayan za ka yi rubuto tambayarka kuma tambaya ka'ida kar ka rubuto ka ji ba amsa ba me mewa ka aiko wadda tambayar da ba akan azumi ba ko kuma tambayar da ba ta da ma'ana idan babu ma'ana kuma ba tambaya akan azumi ba ne don ka lura darasin da muka ce tambayoyi kan azumi saboda haka muna bukatan tambayoyi masu ma'ana kuma a kayan azumi da fatan allah ya sa mu dace amin malam tambayar mu ta gaba ita ce daga shehu wato malam shehu na na madina mm mm-hmm. ke tambaya a kayan hukuncin mutumin da yake azumi amma kuma baya sallah cikin jama'a bayan baya sallah cikin jama'a kuma baya tarawihi abubuwa ne guda uku yana azumi eh. akwai azumi eh. akwai maganar sallarsa cikin jama'a akwai maganar sallar tarawihi mm. farko dai azumi ibada ce ibada ce wacce take mai cin gashin kanta wanda in dai mutum yana yinta kuma yana musulmi mm. allah maɗaukakin sarki zai amsa masa wannan ibadar sai dai ya zamto cewa in ya laifi a wani bangaren kuma a kama shi da laifin wancan bangaren abin da nake nufi da wannan zancen shine Ah, sallah inda mutum na yin ta ah, yana sauke wajibin da aka ɗora masa hmm. ah, ko da baya sallah a cikin jam'i ba za a ce masa kafiri ba kamar wanda baya sallah baki ɗaya ko da yana riya cewa shi musulmi ne tunda ka san duk wanda baya sallah kafiri ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba in ji ni ba hmm. manzon Allah ya ce bambanci tsakanin musulmi da kafiri da mushriki shine sallah wanda ya bar sallah ya kafirta mm-hmm. wa billahi to amma kuma sallar wannan eh, sallar ta da cike ta wajibi mm. eh, shine mutum ya yi sallar da kansa sannan wajibi na biyu eh, yin sallah a cikin jam'i wanda ya sallah a cikin jam'i in yi sallah shi ɗaya za a karba mm. ba za a ce baya sallah ba amma kuma sai dai baya sallah a cikin jam'i wanda sallah a cikin jam'i mm. Ah, sunna ce mai karfi ko ba wajiba ne ko tilas ne gwargwadon yadda malamai suka tattauna a kan matsayin sallar jam'i ah, wanda baya sallah cikin jam'i hakika ah, shi ma yana kan hatsari saboda kamar yadda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hmm. mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mu san mutumin da baya zuwa sallah sallar jam'i ba sai dai mutumin da kowa ya san shi a matsayin hmm. munafiki munafikin ma sananne ba wanda yake ɓoye kansa ba amma ko munafiki ne wanda bai fito fili ba za ka ga yana zuwa sallar jam'i wanda ke gwada maka cewa lallai sallar jam'i ba karamar lamari ba ne ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana cewa yake yi saura kaɗan in umarci wani daga cikin jama'a ta sahabbansa kenan ya jagoranci mutane sallah ni kuma in je gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jam'i mm. in kokkona su akan ame sun kokkona su in ji manzon Allah sallallahu alaihi ba wai ana nufin cewa duk mutumin da baya zuwa sallar jam'i hukuncinsa shine ya kona gidansa ba amma dai yunkurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana gwada maka cewa lalle lamarin babba ne lalle wanda baya sallar jam'i yana fuskantar hatsari wannan kenan sallar tarawihi kuma sallah ce ta sunna mm. sunna sallah ce wacce ba wajiba ba yin ta yana ƙara wato kyawun azumin mutum mm. yakan ƙara tarawa mutum lada a cikin watan ramadana mm. yin ta yana sa ya samu gara basar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa mai sallar ah, ƙiyamu ramadan mm. zai samu a wannan wata mai alfarma saboda manzon Allah cikin hadisi ya ce man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk mutumin da yayi sallar azumi mm. sallar tarawih ko sallar tahajjudi ko sallar ashiyan ya sallaci watan ramadana yana wannan sallar ya dauki tsawon watan ramadana yana wannan sallar inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa sai ya zamto amsar wannan bawar Allah ta zamto kamar haka mm-hmm. wanda baya sallar tarawihi yana azumi hakika ya bar lada mai yawa ya kubce masa mm. amma azumin sai na nan wanda baya sallar jam'i hakika baya sallar a cikin jam'i mm. hakika ya aikata zunubi babba dan ya bar abin da yake wajibi tilas a kansa amma azumin sai yana nan amma wanda kuma gaba ɗaya baya sallar mm. amma yana azumi to wannan azumin sa bashi da amfani domin ko shi ba musulmi bane ba wanda ba musulmi ba dan yayin azumi ba za a karɓa masa ba yanzu da za a samu wani daga cikin shugabanni kamar da ake samu a wasu kasashe hmm. sai ka ji ya ce oh, shi ba musulmi bane ba hmm, amma yana taya musulmai yin azumi hmm. dan ya dauki tsawon wata yana taya mutane azumi kana tsammanin zai mi zai samu lada ai kafircin sai ya to masa katanga na samun lada wallahu ta'ala a'lam masha Allah to a dukkan wanda yake tare da mu yana jin yadda tambayoyin suke da kuma amsoshi da muke samu wannan yana daga cikin abubuwan da zai faranta mana rai cikin wannan wata cewa dukkan matsalar ta dame ka za ka iya tambaya kuma za a baka amsa sakamakon haka malam wannan yana tambaya ne akan abin da ya shafi wato malam muhammad inuwa yana tambaya ne akan mutumin da ya yi amfani da wato ganin wata na wata ƙasa daban misali yadda aka gani a najeriya shi yana Nijar ko yana wata ƙasa daban su ba su gani ba sai kuma gashi an gani a Najeriya wai zai iya amfani ma'ana shi dan Najeriya ne amma yana iya je can sai aka ga wata a can zai iya amfani da ganin wata din nan farko dai na daga cikin abin da babu sabani tsakanin malamai duka sun yadda cewa akwai rana din tana da mafudai daban-daban wata yana da mafuda daban-daban hmm. saboda kasan lokacin duniyan nan ba ɗaya ba ne ba yanzu misali lokacin da mu ɗauka cewa yanzu muna karfe bakwai hmm. a najeriya to ba dole ya zamto kowace kasa yanzu karfe bakwai ba ne ba wasu suna gaba mu da najeriya da awanni wasu suna baya ah, da najeriya da awanni saboda haka dole zai zamto cewa lokacin mu ya ringa sassabawa tunda kuwa lokaci akwai bambanci hmm. wani ma tsakanin wani guri da wani guri sama da awa shida takwas tara ma ana samu to dole kuma a ringa samun bambanci wajen ganin wata tunda kuwa akwai bambancin lokaci saboda shi ya haifar da bambancin ganin wata hmm. saboda haka kowa zai yi aiki da ganin watan garin su da a ce akwai shugaba ɗaya wanda yake musulmai suke karkashin sa hmm. a duniyan nan in ya ba da fatawa cewa ko ya bada umarni cewa an ga wata da kowa sai yi aiki da wannan ganin watan kawai zai jira lokacin daren su ne in yayi misali a kasar da shugaban yake an ba da sanarwar cewa an ga wata to amma yanzu ku dare bai yi ba sai ku jira sai daren ku yayi kai tsaye sai ku yi aiki da umarnin shugaban ku tun a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin haka ta faru da su Abdullahi dan Abbas Allah shi kara masa yadda yayin da wani daga cikin sahabbai da ya fito da ƙasar sham sai ya zo garin madina ya gaya musu cewa ai su sun ga wata tun ranar juma'a yayin da kuma a garin madina ba a gan shi ba sai ranar asabar kuma a lokacin sahabbai suka amince suka yadda kowa ya yi aiki da ganin garinsu da ko ganin ganin garinsu ganin watan kasarsu mm-hmm. wannan ya saka tun a wancan lokaci malamai suka ba da fatawan halaccin kowa ya aiki da ganin watan yanda yake in mm-hmm. babu wani abun da yake iya hada mutane mm-hmm. guri guda to amma yanzu duk da yake cewa akwai modern technology wanda zai iya sa cikin mintuna kaɗan kowa ya iya sanin me ake ciki da a ce a wannan zamanin ne irin wancan abin ya faru da ba za a samu wannan yanayi ba saboda a lokacin tsakanin sham da kasar da garin madina mm. tafiya ce ta satuttuka masu yawa to a wannan zamanin da cewa ga kuma ci gaban technology ga ci gaban sadarwa to amma kuma ga modern countries da aka samu mm. kowace ƙasa tana jin cewa tana cin gashin kanta mm. in harkar fatawa ne da malamanta da hukumomi masu kula da harkokin ganin watanta da makamanci wannan ya saka um, lajinatu da'ima wata tawaga ta malamai masu ba da fatawa a ƙasar saudi arabia suka ba da fatawa cewa kamata ya yi kowace ƙasa ta yi aiki da ganin watanta yanzu mu a najeriya ba za mu ce za mu yi aiki da ganin watan saudi arabia ba ba za mu yi aiki da ganin watan toki ba ba za mu yi aiki da kasar ganin watan wani gari ba za mu yi aiki ne da ganin watan kasar mu shikenan wannan kuma babu komai akai malamai sun ba da fatawa cewa yin hakan ba kuskure ba ne ba amma sai dai wani lokaci akan iya samun dole mu haƙuri mu bi yanayin saudi arabia mm. musamman abin da ya shafi aikin haji ranar arfa eh. tunda a can ne arfan take kuma shugabannin kasan can su suke ba sanin ranar arfan gwargwadon abin da suka samu na bayanan ganin wata kuma arfan nan dole rana ɗaya ake yi ba za mu ce za mu ƙara arfa ta zamto daidai da kwanakin watan ba a nan sai mu hakuri sai hukuncin mu ya koma me ya koma nasu domin kai tsaye a lokacin mu muna can ma ake za a za a yi arfan wallahu ta'ala a'lam Masha Allah to kammala yadda shi yana ganin kamar shi dan Najeriya ne sai yana Saudiya ko yana Idan kana Najeriya shi ya fita ya eh, kai lokacin da kake Najeriya hukuncin ka hukuncin Najeriya ne lokacin da ka fita ku koma wacce kasar hukuncin ka na wacce kasar ne yanzu misali da za a ce mu a nan Najeriya mun riga Saudi Arabia kamawa sai zan to cewa da ka je Saudi Arabia kuma sai suka bada sanarwar cewa ba su ga wata ba a lokacin kai azumin ka ya kai talatin za ka zamto kai talatin da ɗaya ne a lokacin ba za ka iya cewa bari in sha ruwa mhm. ba saboda hukuncin ka ya canju mhm. daga kasantuwar ka ɗan najeriya ka koma na ɗan inda kake wallahu ta'ala alam a sai kuma wannan yana tambaya malam menene hukuncin mutumin da yana azumi amma yana maganganun banza kuma dukkan zamantakewarsa da mata take kan zauna wato cikin mata yake zama yana kiransa da sauransu to a cikin hadisi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza kana yawmi ahadikum fa idza kana yawmi sawma sawmi ahadikum hmm. fala yarfus wala yafsuq idan ɗaya daga cikin ku ya samu kansa hmm. yana halin mai azumi to banda arrafasu arrafasu shine barbara duk wani abin da zai kai ka zuwa ga wato alaka da mata eh, sumbatar su ne rungumar su ne saduwa da su ne duk wani abin da yake barbara ce dai mm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimi azumi ya nisanci wannan wala yafsu kada kuma yi abin da yake fasikanci shine sabon Allah a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda yake azumi amma bai bar ya zancen ƙarya ba bai bar soki burutsu ba bai bar ashariya ba Allah baya buƙatar wahalar da kansa da yake yi na hana kansa ci da shan da ya hana kansa domin yanzu ba ya hana kansa ne yana hali irin na azumi ba ya mm. hana kansa ne kawai yana fama irin ta yunwa amma kuma da a ce kuma zai sha ruwa sai kuma a kama shi da laifi guda biyu ya yi wancan laifin kuma ya sha ruwa kuma ana kawai yana ana horar da shi ne ba tare da kuma ya sami ah, wani lada ba saboda haka wannan abu abu ne wanda yake a fili inal halala bayyinun wa inal harama bayyinun ko da baka tayi wannan tambaya ba kai ma ka san abin da kake tambaya kai haramun ne ga mai azumi kai ba ma ga mai azumi ba musulmi ma gaba daya haramun ne ya ringa fasikanci haramun ne ya ringa kusantar mata balle kuma in yana azumi wallahu ta'ala alam masha Allah malam wannan tambaya kuma daga malama Maryam ne mhm. tana ce malam wai idan mutum ya ji ciwo cikin watan Ramadana har jini ya fita mm. wannan abin ya yi masa sanadin azumin shi jini eh. baya kare azumi jini zubar jini baya kare azumi haɓo baya kare azumi rauni baya karya azumi in ka ga abin da yake karya azumi shine ci da sha da kuma saduwa da iyali da kuma abin da suke da dangantaka da wannan amma fitan jini in za ka iya tuna malam usman ai a yakin badar an yi shi ne a lokacin ana cikin azumi kuma da yawa daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama sun yi shi suna azumi kuma tun da aka ce yaki ne lallai za a ji wani ciwo wani za a raunata shi amma kuma ba mu taɓa jin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa na sha ruwa ba saboda an ji maka rauni sai dai ya zanto cewa mutum ya sha ruwa hmm. saboda wato zubar jini wannan ma kuma ba wa jinin ne ya karya masa azumin ba a'a lafiyar sa ce ake so a lura da ita yasa aka ce ya dakatar da azumin zuwa wani lokaci mm. wallahu ta'ala ala. masha Allah sai kuma wannan tambayar na ga kamar kwatankwacin tambayar da ka amsa ne mm. wannan daga <clears throat> wato wata malama da take tambaya mm. malama atika daga malali kaduna mm. tana tambaya wasu suna yin azumi amma ba sa yin sallah mm. me hukuncin su wannan tambaya amsa akan wannan ai ya riga ya gabata malama atika ya ce wannan kuma tana tambaya ce cewa malam ni ne mijina yana abin nan ya yi tafiya to bayan ya dawo daga tafiya da rana to sai ne yin bukatan saduwa da ni ni kuma na ce masa a'a sai ce mun ai kawai ba wani matsala in yi idan biya masa bukatarsa idan azumi ya wuce shi kenan sai in biya azumi din wannan shine ja'irin miji kenan <laughs> farko dai matafi in ya dawo daga tafiya in ya iso ba a sha haruwa ba hmm. to akwai maganganu na malamai cewa wasu na cewa zai kame bakinsa saboda alfarmar azumi kar ya to gashi musulmi kuma yana yawo cikin mutane na cin abinci to amma dai wannan gaskiya ba wani dalili a kai abin da ya fi dacewa shine ya ci gaba da cin abincinsa saboda eh. wannan damarsa ce wacce ta rage har zuwa wani lokaci to amma duk waɗanda suke da alaka da shi ko waɗanda azumin rashin azumin su zai iya shafar su ah, ko shan su zai iya shafar su ko eh. gandantakarsa zai iya shafar su eh. kamar matarsa to ita kuma tun da dama ita na azumi babu wani abin da musulunci ya ɗaga mata na kafa da cewa ita matan da mijinta baya azumi ita ma kada ta yi azumi hmm. ah, domin hukuncin ta daban a nan gurin namijin ta kuma da me daban musamman kuma a ce tana azumi ya karya mata to sai mu ce idan ya tilasta mata ne tilasta eh. wanda zai iya kai ta zuwa ga halaka ta hmm. to a nan gurin babu komai a kanta duk laifin sai zamto yana kansa shi kan hmm. wannan kenan na biyu ah, idan kuma ya zamto cewa bisa zaɓinta ne ita ma ta biya shi ne to sai zamto cewa a lokacin ita ne za ta yi kafara mm, domin mm. ta riga ta sadu da e, mijinta a cikin azumi akwai kafara a me a kanta tambaya to shi akwai kafara a kansa babu kafara a kansa saboda shi ba mai azumi shi kawai yana da man zunubi ne da Allah wanda ba wani abun da zai yi na azumi ya kankare masa wannan abun a gurin Allah subhanahu wataala saboda haka ba wai wato karanta masa zunubinsa ake yi ba mm. girman ne babu abin da zai kankare shi a cikin addinin musulunci bisa ta cikin taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko alkur'ani mai girma kamata yayi da Allah mutane kada su dawo kamar bunsulai kalanto cewa suna da dan hakuri ko matarka wanda aka ce ka tsirtar da ita daga barin cin wuta amma kuma kai ne zaka jefa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ya ce kafa bil mar'i isman an yubayyi amma ya'ul ya ishi mutum laifi a ce ya kyale abin da yake ciyarwa iyalansa hmm. ya lalata su su lalace balle kuma a ce shi me shi ya lalata su wa iyaz billahi saboda haka baiwar Allah in kin samu kanki a irin wannan hali ki masa tawaye ya halatta ko da kuwa abin zai iya kai wa zuwa kowane mataki ne na auren ku don la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi ba a yi wa abin halitta da'a hmm. kan saba wa mahalici inna mata'atu fil ma'ruf hmm. ana yin biyayya ne idan abin da yake abu ne sananne wanda ba saban Allah ba wallahu ta'ala a'lam to tambayar mu ta ga malam wata malama da take abin malama fadila daga kankiya mhm. tana tambaya ce akan wai ta ji wani malami yana bayani game da matar da take da tsananin ciwo ciwon kuma yana daga mata hankali cikin ramadana mm. wanshin da ta ajiye azuminta ta ci gaba da cin abinci sai bayan azumi ko kuma ta ciyar kai maganan ciyarwa ba biyan azumi ba na tsamanin kwanakin da suka gabata mun amsa wannan tambaya abinda <coughs> malamai suke cewa hmm. wanda yake da ciwo ciwo mai tsanani wanda ba a tsammanin masa warkewa hmm. yanzu misali akwai masu irin ciwon ulcer ɗin ta zama chronic hmm. wanda su kansu likitoci za su ce kawai manajin ta za a yi ba wai maganar a ce a warkar da ita ba to idan mutum ya samu kansa irin wannan kasan zai zamto permanently ba shi da abin da zai iya wato ba wani yanayin da zai samu kansa wanda zai iya yin azumi a ciki a lokacin sai ya karbi hukuncin wato wanda musulunci ya amince masa da ya ciyar ma'ana kamar dattijo wanda ya tsufa tsufan da ba zai iya ba shi dama ya azumi ba hmm. sai ya ciyar amma idan matsala ce wacce hmm. za ki iya warkewa ko da bayan shekara biyu ne ko uku hmm. ba ma bayan azumi kai tsaye ba eh, to kwanda ki sha ki biya daga baya in kika ciyar wannan ciyarwar a fahimtar hmm. wasu daga cikin malamai wacce kuma ita ce fahimtar da dalili yake goyon bayanta bai yi ba bai ishe ki ba dole sai ki rama daga baya mun faɗa mun nana ta. cewa sahabi manzon Allah ɗaya cikin sahabban manzon Allah Abdullahi dan Umar shine mai fatawar cewa mai ciki da mai shayarwa hmm. in ta sha azumi za ta iya a ciyarwa amma duk abin da malamai suke cewa da sahabbai da ma mazhabobin malamai gaba daya hmm. cewa suke yi za ta rama hmm. wanda kuma dan uwana shine abin dalili ke goyon baya wallahu ta'ala a'lam insha Allah masu kallon mu da sauraron muna maimaita cewa wannan shiri ba wai shiri ne wanda yake na kai tsaye zaka bugo waya a baka amsa ba abu ne wanda yake bukatan ka rubuto a cikin akwatin wayan ka sai ka turo sai a san amsar da ya dace a baka kuma ya zama tambaya wadda ta dace kamar da muka maimaita cewa nambobin nan ga sunan suna gudana a akwatin talabijin ɗinka so ka ɗauka ka yi amfani da wannan dama malam tambayar mu kusan ta ƙarshe daga wannan darasi da za mu yi ita ce wato malam atiku usman birnin kebi mhm. shi yana tambaya akan cikin ramadana ne malam na kari itacen nim sai na asuwaki da shi kuma itacen yana da ɗaci itacen nim ma'ana ya kina ko maina ba ma nim ba kowane irin itace mm. kai ba ma duk wani abin da yake asuwaki ko na zamanin irin buroshi kenan duka ba sa karya azumi <laughs> da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum siwaki inda kulli sala da ba dan kada in takura wa al'ummata ba hmm. da na umarce su ringa yin aswaki a kowace sallah kowace sallah azumi hmm. kamar azhar da la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kibance su ba balle kuma ashi aswaki ba shi bane ba shi ba sha bane ba kuma abin da a goge baki na da ba tura shi ake makogwar ba fitar da shi ake waje saboda haka baya karya azumi ko da kuɗan sa zaka je shi a bakinka hmm. amma matukar baya wucewa bai zamto abin da zai karya maka azumi ba saboda haka dan uwana malam Atiku Usman birnin Kebbi hmm. zaka iya yin aswaki da itace zaka yin aswaki da wani abin da ba ita ce ba Uh, wannan kuma shi sunnar yin aswaki sunna ce mai zaman kanta eh, wanda ana so musulmi ya zanto cewa kullum yana kulawa da ita yana kulawa da bakinsa saboda kasan baki babbar kafa ce zuwa ga ciki saboda haka galibin cututtuka suna biyu ta gurin ne shi yasa ai musulunci yake umarni da cewa a kula a tsaftace shi har sai da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi yake cewa aksartu alaikum fi siwak ni ma na san na yawaita muku da zance akan muhimmancin aswaki wallahu ta'ala ala so masu kallon sauraron mu wannan shine takaitaccen abin da ya samu cikin wannan darasin namu muna fata kafin zuwan wani darasi a madadin shi Malam Ibrahim Adam Disina السلام عليكم وعليكم <laughs> السلام ورحمة الله ني اسمي إبراهيم قوكرونا كيسي دكو مشاهدوا على فيها السلام عليكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما